Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Inda za ku ji cewa jam'iyyun adawa da gamayyar kungiyoyin kwadago a Najeriya su ma sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da shirin da 'yan majalisar dattawa ke na yi wa wani sashin doka da ta kafa kotun da'ar ma'aikata kuskurima. fitar da takardar sanarwa muka yi tir muka yi watsi da kwastoriman da ake yi muke faɗin cewa a tabbatar da cewa an yi adalci duk wanda ya laifi doka ta hukunta. Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ya kuke kallon shirin yi wa wani sashin dokar da ta kafa kotun da'ar ma'aikatan ma Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar Sannan za mu je jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa 'yan adawa sun halarci zama majalisar a karon farko bayan da suka kaura cewa majalisar a baya amma za mu fara ne da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya gana da Sarki Salman a a daidai lokacin da dangantakar kasashen biyu ke ci gaba da yin tsauri da kuma bambance-bambancen ra'ayoyi da ake samu game da yadda za a magance ta'addanci da kuma rikice-rikicen yankin. Shugabannin biyu sun gaisa da juna kafin suka fara wata ganawa ta musamman tsakaninsu a yau Laraba a fadar Erga. Sarki Salman ya faɗa wa Obama cewa shi da al'ummar ƙasarsa na farin cikin zuwansa. Wannan shi ne karo na hudu da shugaba Obama ya kai ziyara ƙasar. Shi ma shugaba Obama da yake mai da jawabi ya faɗa wa Sarki Salman cewa al'ummar Amurka na gaishe su ya kuma gode wa sarkin akan ɗaukan nauyin taron ƙolin ƙasashen yankin golf da ake kira GCC a takaice da ya yi, wanda za a yi gobe Alhamis in Allah ya kai mu. Amurka da ƙawayenta na wato Amurka da ƙawayenta na yankin ƙasashen Larabawa za su tattauna akan mahimman batutuwa da ke damun yankin a taron kolin. Ƙasashen yankin golf guda shida ne za su halarci wannan taron, ciki har da Saudi da Kuwait da Qatar da Bahrain da Oman da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka za ta ba da sabon tallafin kuɗi kusan dala miliyan 40 don taimakawa kasashen da ke yankin tafkin chadi waɗanda rikicin boko haram ya shafa mrs power ta yi wannan sanarwar ce jiya talata a yawun yawunde babban birnin ƙasar ta kamaru bayan tarukan da ta yi da shugaba paul biya da firayim minista filimon yang da kuma ministan tsaron ƙasar joseph beti a samo mrs power ta ce a lokacin zaman da suka yi ta faɗa wa jami'ai cewa amurka ta a niyyar ƙulla ƙawance da ƙasar kamaru da murƙushe 'yan ƙungiyar boko haram waɗanda ke kai hare-hare a yankin tafkin chadi wanda ke magamar iyakokin ƙasashen kamaru da nijar da najeriya da chadi power ta ce dole ne a murkushe 'yan Boko Haram ta hanyoyin da yawa ba wai ta amfani da ƙarfin soja kawai ba ta kuma ce ta yi kira ga duk jami'an da ta gana da su da su san yadda za su warware halin akubar da al'ummar da rikicin boko haram ya shafa suke ciki kamar goyon bayan gwamnati mai tafiya da kowa kuma dole a kare bil adama ta ƙara da cewa muhimmin abu shine a yakin da ake da boko haram a yi shi ba tare da an ware wata al'umma ba wadda ita ma tana da haƙƙi a ci gaba da yakin da ake yi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasa zuwa Juba babban birnin Sudan ta kudu da shugaban 'yan tawaye Rick Mashar ya yau talata karo na biyu kenan a wannan makon. Ka iya kawo tsaiko ga yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla a cewar wakilan ƙasa da ƙasa masu sa ido a kan yarjejeniyar. An sa ran Mr. Mashar zai isa babban birnin ƙasar don kafa gwamnatin haɗin gwiwa tare da shugaba Salva Kiir. Biyo bayan shekaru biyu da rabi da aka kwashe ana yaƙi a ƙasar. amma gardaddaman da suka tashi dab da bikin kafa gwamnatin akan yawan dakaru da makaman da 'yan tawaye za su shiga da su birnin shi ya kawo tsaiko akan tafiyar ta mr mashar gwamnatin kasar ta ce za ta bar babban janar ɗin mashar ya shiga juba tare da dakaru 195 abinda 'yan tawayen su ma suka amince da shi amma kuma gwamnatin ta ce bindigogi irin na farauta ne kawai za su iya zuwa da su yayin da su kuma 'yan tawayen suke so su shiga birnin da bindigogin harba gurneti da machine guns hukumar da ke sa ido a kan yarjejeniyar samar da zaman lafiyar ta kira taron gaggawa gobe alhamis in allah ya kai mu a juba wanda za a yi shi tsakanin gwamnati da jami'an 'yan tawayen da zaman kawo wato shawo kan wannan lamarin hamshakin attajirin nan donald trump da tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton sun lashe zaben fidda gwanin da aka yi jiya talata a jihar new york inda suka ƙara samun rata mai yawa tsakaninsu da abokan takararsu da ke neman su tsaye da su takarar kujerar shugabancin kasar. dukkan su biyun da sun samu nasara da gagarumin rinjaye trump ya samu ƙuri'u kashi 60 cikin 100 in a kwatanta da ƙuri'u kashi 25 da gwamnan jihar ohio john kasich ya samu da kuma kashi 15 cikin 100 da senator ted cruz na jihar texas ya samu ita kuma hillary clinton ta doke abokin takararta sanata bernie sanders na jihar vermont da kashi 58 cikin 100 shi kuma ya samu kashi 42 trump ya sami kusan duk wakilai 95 na jihar new york na jam'iyyar republican kenan wanda zai bashi wakilai 835 bayan zaben da aka yi a jiya talata shi kuwa cruz ya samu wakilai 50 wato 559 yayin da kaɗan ya rage kasich ya samu ƙuri'u 147 akwai dai buƙatar wanda zai zama ɗan takarar jam'iyyar ta republican ya samu wakilai 1237 matakin da ake gani da wuya donald trump ya samu kamun aje babban taron jam'iyyar cikin watan yuli To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara rahoton namu ne daga najeriya inda gwamnatin jihar ondo da ke kudu maso yammacin kasar ta sha alwashin samar da matakan da za su kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma gwamnatin ta faɗa hakan ne a lokacin naɗin sarkin hausawan ore alhaji abdullahi bagubiri daga garin na ore ga wakilin muryar amurka hassan umar tambol da karin bayani Gwamnatin jihar Ondo ta ce za ta samar da dawamammen zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a jihar ta Ondo. Babban hadimin gwamnan jihar Ondo Dr. Abbas Mimiku ne ya ba da wannan tabbacin a wajen naɗin sarkin Hausawan Ore Alhaji Abdullahi Bagobiri a fadar Olore Ore Oba Johnson Olatumide. The government has to Gwamna Olusegun Mimiku ya ce gwamnatin jihar Ondo tana kokari don samo maslaha inda makiyayi zai kula da dabbobinsa ba tare da yi wa manoma barna ba saboda jama'ar jihar Ondo is les familles communes. Ba Olatunde ya ce Abdullahi Bagobiri ya zauna lafiya da jama'a a garin Ore. Alhaji Shehu Kabir bayaru hakimin Gwarzo cewa ya yi. Kira ga su al'umman mu su samar da kyakkyawan haɗin kai da zaman lafiya tsakanin su da al'umma ya raba da suke tare da su. Kuma shi sabon sarki mun na kira a gare shi da ya zama mai gaskiya da adalci. Sarkin Hausawan Kogi Baba Sale ya faɗi cewa. Ana yi mamakin irin jama'an al'umma da na samu a Ore. Ban san akwai Hausawa kuma da Allah ya kawo mana shugaba mai hakuri na yi fata Allah ta shiri sarki Abdullahi Bagobiri ya ce ranar yau babban rana ce a gare shi to alhamdulillah wannan rana ta yau a gare ni babban rana ce daga dukkan kowa masoyana yanda dai kowa ya zo lafiya ubangiji Allah mai da shi lafiya to me zaka sa a gaba a halin yanzu tun da Allah ya baka sarauta rike addini na biyu adalci na uku so al'umma ta kamar yadda nake son 'ya'yan da na haifa a cikina to ko menene jama'a za su ce a game da wannan naɗin sarautar Jamhuri Ilyas Abdullahi. Na gode ma Allah, na kwargan wannan ranar na farin ciki. Sunana Alhaji Muhammadu Sani Kangiwa, sardaunan Ore da Latun Shagamu kuma uban gari na wannan gari ware Wannan nadi da aka yi ma Alhaji Audu nadi ne da aka yi wanda ya zama tarihi a wannan gari wanda ba taɓa yin taro irinsa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ore a jihar Ondo, Najeriya. Marallah da Hassan Umar tambuwal To za mu sake komawa Najeriya nan gaba a cikin shirin. Amma kafin nan bar mu je jamhuriyar Nijar. Inda yau ne 'yan majalisar dokoki a bangaren adawa suka fara halartar zaman majalisar bayan kauracewa da suka yi a baya bisa dalilan cewa ba su gamsu da yadda a gudanar da zaɓukan da suka gabata ba. Daga yamai ga wakilin murya Amurka Sule Mumuni Barma da karin bayani. 'yan adawar sun bayyana cewa gano rashin fa'idar wannan mataki ya sa su canza tunani honorable lamido mummuni haruna dan majalisa ne na bangaren adawa ita siyasa in kana kokowa in ka dau hanya in ka gabata da kyau sauyewa kake mun gano ke yanzu zaɓe ya ƙare kenan kokowa da za a yi a cikin ba a tsaya ba akan zaɓe ana kucece kuce a tsaya akan waɗanda suka yi zaɓe wannan zaɓe bai yi kyau ba mu ce musu ba haka ba ake demokrasiya ba yanzu an sa gwamnati tana nan kara zube mutum arba'in da sauransu to irin waɗannan abubuwa ne suka sa muka dawo don al'umma ta sani abun da yake ciki masu linjaye a majalisar sun yi marhaban sosai da shigowar 'yan adawa a zauren wakilcin al'ummar ta nijar domin a cewar dan majalisar dokoki na pnds tarayya honorable abdumani sun nuna kuma ba su mance ba da talaka da sun kaba kasu amana cikin daji don su suka su kare 'yan kuke koken su cikin assembly national wannan assembly national ba magana farti ba ce sai dai wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun kawancen kofa na 'yan adawa kamar su alhaji isuhu bashar na jam'iyyar ade pdp zumunci ba su gamsu ba da shawarar janye matakin kauracewa majalisar da wasu 'yan adawar suka bullo da ita a shekaran jiya da aka yi taron kofa na ka shawara na ce dubu hamsin da uku ne mu ɗauki akan biyan su miliyan biyu biyu ne kowane wata kenan kowane wata ana iya samun miliyon ya kwata a samun miliyon ɗari da shida na ce ni isu bashin ina da hanya wannan ya sa na tambayi dan majalisa lami domumuni haruna shin ina gaskiyar lamari ina tsammani eh, an fi samu kuɗi a gwamnati ga majalisa kai ne baka san majalisa ba mu ba mun zo don mu yi abinci ba don haka ne muke so tun da isu ya ce a zo a yi gwamnati da can za mu ta ba na majalisa za mu zo ka bar min batun abinci sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. kuma da Allah gaida Sule Mumuni Barma to idan muka sake komawa Najeriya da jam'iyyun adawa da kungiyoyin kwadugo su ma sun fara wato tofa albarkacin bakin su dangane da shirin yan majalisar dattawa na yan kuskurima ga wani bangaren dokar da ta kafa kotun ɗara ma'aikata da ke tuhumar shugaban majalisar Dr. Bukola Saraki daga Abuja ga Nasiru Adam El Hikaye da wannan rahoto ci gaba da shari'ar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki na jan hankalin 'yan siyasa musamman ma na jam'iyyun adawa A taron yaƙi da cin hanci da asusun adanawa ya gudanar a Abuja masu jawabai kan kawo misali da wannan shari'ar. inda da yawan su ke nuna rashin amincewa da yunkurin sauya dokar kotun ɗa'ar ma'aikata da ke sauraron shari'ar. Wasu suna ganin ba sarakin ne kaɗai ke da irin wannan laifin ba. Ga abin da shugaban jam'iyyar Labour Abdulrazak Salami ke cewa. Na ga wannan akan siyasa ne. Don in aka ce da an kama Tinubu an yi masa hukunci aka ce an yi kuskure. To kotu irin wannan inda har suka tabbatar cewa sun kuskure to su kuskure nan ya tsaya kenan sai sun sake gyara kansu shi ma sakataren jam'iyyar ncp yunusa tanko na da ra'ayi mai kama da wannan in ka lura ai ba shi kadai bane a ciki ni abin ba nake ban mamaki wayan su gwamnatin dokacin sa ya kamata dukkan su ma ya kamata a bincika ai ba amma ka san ne fagen siyasa ake dama an ce wannan tafiyan dama saboda wani kila ko ya riga ya saba ita jam'iyyar nasa ne ko kuma shugaban kasa shi sa ake bincikan sa ka gane to kuma wani za su ce hakan nan domin menene ai a lokacin ga bala tinubu su ma suna cewa shi ma kansa ai an same shi da irin wannan abu amma an sake shi uwar kungiyar kwadago ta ce tana goyon bayan zaman kotun ɗahar ma'aikatan kan saraki ga jami'in kungiyar comrade no toro kaman ka je prisonin najeriya ne sai ka samu barawon akuya an ɗore shi ba ma kai shi kotu ba ma balle kotu ta tabbatar ko yana da laifi ko baya da laifi amma sai ka samu manya-manyan shugabanninmu wanda aka tabbatar suna da laifi sai ka ga a ta juye-juye ba a so a faɗi gaskiyan al'amarin domin a hukunta su saboda haka mun fitar da takardar sanarwa muka yi tir muka yi watsi da kwastoriman da ake yi muke faɗin cewa a tabbatar da cewa an yi adalci duk wanda ya laifi doka ta hukunta shi. ayyukan kotun ɗayan ma'aikata a cewar jami'an kotun na gudana ba tare da ɗaukar hankalin jama'a ba wannan shari'a ta saraki da ke da manyan lauyoyi karkashin kano a gabi na tsayin dakan bayanan kariya hausawa kan ce shari'a saɓanin hankali nasura da likaya murar amurka daga abuja Najeriya. Shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji. e an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa a yi ƙarshen zamani, ya girma ya mu, mu zo mu ga alƙali yabu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kiranmu na farko ya zo ne daga jihar kebbi wani ne akan layi to da farko kuna magana da dan asabe mai fata ya wuri na'am muna jin kamalan dan asabe eh, to dangane da wannan kuduri da yan majalisa suka sa a gaba a gaskiya mun yi Allah wadde da wannan mataki da suka dauka sun nuna cewa su ba talakawa ne a gabansu ba mun zaɓe su domin su je su wakilce mu amma sun yi gaban kansu a ce halin da ƙasa take ciki a jihar borno ana fama da matsaloli na boko haram ga 'yan gudun hijira suna ga 'yan gudun hijira suna fama da yunwa wasu suna mutuwa saboda babu abinci babu magani a ce mutum guda ya sai mota ta miliyan 65 a wannan hali da muke ciki alhali muna so gwamnatin da muka zaɓa ta yi muna gyara a kawo ci gaba ga ƙasa su ce za kowane ɗan majalisa zai ce mota guda miliyan 35 to gaskiya fi sabilillahi to madalla ga wani kira kuma daga yobe wani ne akan layi wani abu ne daga da ta local government yawa to muna jinka akan me ake magana to muna magana ne kan batun wato majalisar dattawa da take shirin yin ma ga dokan nan da ta kafa hukuma ko kuma in ce kotun take kula da ɗa'ar ma'aikata na je. e eh, a kai nake ji yanzu ana gama maka abin da muke tattauna a kai ya ala la kafa kotun a karfafa kamata bai kamata a soke tabbata ba za a karfafa shi to yau dai muna tattauna ne kan batun kotun ɗar ma'aikata ya kuke kallon kuskuriman da majalisar da ta ke shirin yi ga ita wannan kotu wato wani sashin a ita dokar da ta kafa wannan kotu ga wani a kallaye wane ne ke magana don kamar dai mun rasa shi ma wato wanda ya kira yanzu na lambar da za a kira da ita ce biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga bauchi wani ne ya kan layi eh. hello na bauchi kana jin mu hello eh ina jin na yawa kan me ake magana ne yanzu to idan kana ji na muna tattauna ne game da batun kotun da'ar ma'aikata da 'yan majalisar da tawa ke shirin su yi wani wato kuskurima ga wata ga dokar da ta kafa ita wannan kotu wato wani sashin ita wannan ah, kotu kenan eh, menene ra'ayinku game da haka mai na gaskiya in an kafa din daidai ina guduma da kafa din amma kuma kada ya zama in an kafa din ya koma kamar kuma irin wa'annan kotun da aka daga baya ba sa amfani to madalla mun gode ga wani kira daga Kano mun samu wane ne akan layi sunana jafar Hussein Dangane Malam jafar muna jin ka eh abinda zan fadiya akan wannan kotun da ma'aikata hmm. wadda su 'yan majalisa suke so su bakwas kalima hmm. shine su suna so gyara abin da zai biya masu bukata amma ba su san abin da zai biya masu lakawa bukata saboda wannan abu ana yi ne saboda a gyara kasar nan halin da take ciki in shugabanni su zama nagari ba ya za a yi na kasa su zama nagari. Hmm. Malam Jafara baka ganin ba ka ganin kamar suna da gaskiya ganin cewa sun ambaci akwai 'yan gyare-gyare da za a yi kan yadda ake tuhumar mutane a ita wannan kotu dole ne sai an yi ma? a ai ce can yi sanya ba su ba sai da yanzu da su ga an fara ta kansu ai ya kamata abu in za ka gyara to tun kafin ya zo kanka sai ka gyara ba sai ya zo kanka ba sannan ka ce za ka gyara to mun gode malam jafar daga kano ga wani kira daga damaturu wane ne a kan layi Baba Gana Hamza ne daga damar jihar Yobe. To Baba Gana muna jin ka. To ina ta ganin kamar Baba Gana layin shi a tsinke da fatan zai sake kiran mu. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yau muna tattauna ne kan batun yunkurin da 'yan majalisar da ta ke yi na yin kuskure mu ga wani bangaren dokar da ta kafa kotun da'ar ma'aikata da ke tuhumar shugaban majalisar wato a ta dattawa dr bukola sadaki ga kira mun samu daga bauchi wane ne kan layi kabiru ne to malam kabiru muna jin ka ne eh muna jin ka malam kabiru daga mun hukumar jihar hmm. eh muna jin ka malam kabiru hello eh muna jin ka hello malam kabiru kana jin mu to ga kira mun samu daga bauchi kamar malam kabiru baya jin mu wane ne a kan layi a ibadan ne alhaji rabi abdullahi dandini to muna jin kalaji koyon najeriya ta ibadan muna jin kalaji rabiu wannan doka ya tabbatar da cewa waɗannan mutane kankar ma su ba su san abin da suke ba ko kuma sun raina wayan jama'a saboda saboda bakwala kawai da ya shiga wannan hali da muke son mu ji duk wanda yake da laifi a tabbatar da shi ko ba a mai kun zo mu san shi saboda zaben gaba amma suna nema saboda rashin kunya da rashin mutunci wai za su soke wannan doka sai yau suka san ba ta da amfani saboda haka mu yan Najeriya ba mu yadda ba in ta ɗauro sai mun zanga zanga akan su ba sai mun yi Alhaji Rabi ba soke dokar ba soke doka za su yi ba za su yi kuskure mu ne akwai dan kurakurai da suka ce an suke nema ƙarya suke yi alhaji ƙarya suke duk wani karuwanci ne na ƙarya so suke su soke kwata-kwata. Alhaji Rabiu kar dinga faɗan waɗannan irin kalamai. To ga kira mun samu kuma daga ina ne wannan mai kiran? Daga mulki daga kolo Yawa to muna jin ka. Sani na umar yau kolo. Eh muna jin ka malam Sani. Gaskiya an majalisa ba su yi tunani ba wallahi ci za su sai mona ta miliyan talatin da shidda ga mana magi ma na ma sai magi na goma a da amma yanzu muna san shi na hello malam sani eh? eh muna jin ka kamar kamar layin ka yana dan rawa ko zaki ko zaka sake kira ga wani kira mun samu yanzu daga Jalingo wane ne akan layi Hello na Jalingo kana jin mu eh, amma sai ka kashe rediyon ka saboda tana kara ba ma jin ka to lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna tattauna ne kan kwaskwarima ga wani bangaren dokar da ta kafa kotun ɗa'ar ma'aikata da ke tuhumar shugaban majalisar wato dr bukura sadaki ke kokarin yi ga kira mun samu daga madalla wane ne akan layi ibrahim muhammed ne malam ibrahim muna jin ka to bayanin da nake so in yi magana so majalisan da fi kafin nan sai dai mu ce masu kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh muna jin kamala ibrahim amma ka kashe rediyon ka dan a gaskiya ba su tare da mu ko kadan amma su yi kokari su dawo hanya kafin mu ankara menene sa ka faɗa ka abin da ya sa na faɗi haka ya kamata su da suke a wannan wurin ce suna tunanin su saurari halin da talaka yake ciki su to ga wani kira mun samu kuma daga katsina wane ne a kan layi salisu dan malam wane salisu dan malam to malam salisu muna jin ka eh, yawa muna adawa da yan majalisa game da wannan doka da suke neman kuskure ma gaskiya ba ta yi ba mm, dalilinka yawa mu mun zaɓe su ne don su yi mu aiki amma su ta kansu suke ba aikin suke ba tsarin su kawai suke yi amma baka ganin kuma suna wasu aikace aikacen kamar yadda aka zaɓe su din da kake ambata cewa ba sa komai eh muna jin kamalin salisu yawwa to muna son su taimaka da Allah su duk halin talla kake ce kasan nan yanzu bawan Allah nan da muka zaɓa su taimaka mai da Allah su mu jama'a aiki fi sabilillahi Malam Salisu kenan da Katsina bari mu je Bajoga wane ne akan layi a Bajoga? Bajoga kuna kai wanda na dare. Ne yawa muna jin ka. To lallai yan majalisa na dattawa abunda suka je abunda muka tura su su yi ba shi suke yi ba. Mm, me yasa ka faɗa ka? Abin da yasa na faɗi haka mun tsaya mun kasa mun tsare mun raka. kuri'un da muka ba su ya kai su ga gashi amma sun je suna abun da suka ga dama a eh muna jinka kiran da nake kiran da nake a gare su su ji tsoron Allah da waɗanda suka koma kujeran nan da kuma waɗanda suka je sarki su tura talakawa halin da suke ciki su ji kadun talaka a madadin suna jin kadun rigunan su da motocinsu kuma da mun gode kwarai da gaske wannan mai kiran mu kenan daga bajoga kuma da haka ne muka kawo karshen ɗaukar wayoyin naku muna godiya matuƙa. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ministan matasa da wasanni nilan van der paul ya bayyana damuwarsa ainihin kan yadda aka mai da hankali a kan wasannin black stars kadai aka bar sauran kungiyoyin kwallon kafa na kasar da ma sauran wasanni a cikin kasar baki daya biyo bayan cice kuce na alawus alawus na yan wasan ghana black stars da ya sanadiyar rashin kokarin ghana black stars a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 da da aka yi a kasar brazil masu lura da al'amuran wasanni ne suka ba da shawarar su ga hukumar wasanni da ta canza lale wurin yin kasafin kuɗinta kuma ta rage ma kuɗin kuɗaɗe da gwamnati gwamnati take kashewa akan Ghana Black Stars. Kwamitin aiki na hukumar NFF zai zama ta musamman a birnin Abuja a yau don tattaunawa akan muhimmancin daukar coach dan kasar waje da zai horar da Super Eagles a fafatawar shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018. Ministan harkokin wasan Najeriya Solomon Dalon shine bukaci kwamitin aikin ya gabatar da rahoto akan dalilan da ya kamata kasar ta dauko dan wata kasa ya horar da Super Eagles bayan kasar ta gaza kai labari wurin shiga gasar cin kofin Afirka sau biyu a jere. kungiyar esperance ta tunisia da ta taba zama zakara a afirka ta samu kaiwa fafatawan karshe na shiga gasar cin kofin zakarun afirka esperance ta lallasa azam ta kasar tanzania da ci uku da nema bayan wata shan kashi da esperance din ta yi da ci biyu da daya a hannun azam a karawansu na farko wanda ya kai jumlar kwallayen esperance hudu da biyu kungiyoyi da suka yi nasara a karawan confederation su ne za su fafata da waɗanda ba su yi nasara ba a wasannin caf champions league don shiga zagaye na karshe na confederation din esperance ta shiga wannan matsayi ne tare da da ta ita kuma 'yar ƙasar ta tunisia ce wacce ita kuma ta ci zanoko ta ƙasar zambia da ci uku da nema kwamitin shirya gasar cin kofin zakarun afirka 'yan kasar shekaru 20 ta shekarar 2017 ya dakatar da ƙasar kenya saboda yin amfani da wasu 'yan wasa guda biyar da shekarunsu ya haura 20 a karawan farko da kenya ɗin ta yi da kasar sudan a ranar uku ga watan afrilu inda wasan ya kare da kunnen doki baba ya kuma ƙiri sashen hausa na murya america Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da mugun kisan da aka yi wa wani ɗan jaridar talabijin a ƙasar Turkiyya wanda ya aiki cikin ƙarfin hali wajen bankaɗo munafurcin ƙungiyar 'yan ta'addar da ish. Ƙungiyar da aka sani da suna ISIL ta ɗauki alhakin kai harin da ya hallaka Zahir al na gidan talabijin ɗin Halab. A cewar rahotanni daga kafofin yaɗa labarai na ƙasar Turkiyya, an harbi ɗan jaridar ƙasar Turkiyya ne a wuya a yayin da yake tafiya a birnin Gaziantep. Al-Shakat wanda limami ne wanda kuma yi karatu a fannin shari'ar musulunci a jami'ar Damascus ya fuskanci barazanar kisa daga kungiyar Daesh a can baya. Amurka na jajantawa iyalan Malam Al-Shakat wanda ya rasu ya bar mata guda da ɗa guda a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Al-Shakat ya taɓa shirya wata zanga-zanga ƙin jinin gwamnatin Siriya a garinsa birnin Albab inda ya magana akan ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi na Al-Nusra da ƙungiyar Daesh. a shekarar 2014 ya kaura zuwa kasar turkiyya inda ya aiki da gidan talabijin na halab today inda ya fallasa mummunar aƙidar ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi irin su da'ish wannan shine karo na hudu da ƙungiyar da'ish ta kai hari akan 'yan jaridar ƙasar siriya da ke turkiyya amurka a shirye take domin tallafawa ƙasar turkiyya a ƙoƙarinta na aiki wajen gurfanar da dukkan waɗanda ke da hannu akan hare-haren da aka kai akan kafofin yada labaru a cewar john kirby ya kuma kara da cewa yancin yada labarai da ya hada da tabbacin kare lafiyar 'yan jarida da ke aika rahotanni akan rikicin siriya na da matukar muhimmanci a lokacin da masu ba da rahotanni ke ci gaba da tono gaskiya a game da wannan mummunan rikici da kisan kiyashin da kungiyar da ish ke aikatawa wannan shine sharhi murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaban Amurka Barack Obama ya gana da Sarki Salman a a daidai lokacin da dangantaka kasashen biyu ke ci gaba da yin tsauri da kuma bambance-bambancen ra'ayoyi da ake samu game da yadda za a magance ta'addanci da kuma rikice-rikicen yankin. Shugabannin biyu sun gaisa da juna kafin suka fara wata ganawa ta musamman tsakaninsu a yau Laraba a fadar Erga. To masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne baki ɗaya amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da Daniel Brown da kuma Mr. Aidin Mahmud Lalo ke ciya kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.